kammala taron ne shugaban cibiyar bunƙasa ci gaban fasahar sadarwa da ake kira sitat malam zakariya ya'u ya ce yaƙi da kalaman ɓatanci akwai sauran zana a kaba abubuwan da muka lura da su cewa a yanzu yau na tuntubi wasu daga cikin mahalarta taron domin sanin yadda suka fahimci manufar taron da kuma ba da tasu irin shawarwari ganye da kalaman batanci da ake yaya ɗasu a kafofin sadarwa. To mu za mu iya cewa gaskiya wannan taro ya zo kan gaba. Ah, Don ko ba komi duk wanda yake hidimar ah, yada labarai ko sa ko mu'amala da shi ko ma ka sani cewa labari ka saurare shi don watakila kana son ka san halin da kake ciki a duniya za ka san cewa yadda ake amfani da kafofin yada labarai na zamani akwai dole a yi hatara kamar mu a nan najeriya ma ana amfani da waɗannan kafofin yada labarai na zamani musamman ta ɓangaren ƙabilanci da ɓangaren addini to kuma duk lokacin da shi ɗan adam aka ayabanta waɗannan abubuwa biyu waɗanda su ne ma suke jagorancin rayuwarsa addini kabilanci ko wani bangare da kake duk lokacin da aka aibanta wani abu akan wannan abu to dole ka ji zafi to kuma wannan zafin da za zaka ji ne zai sa kai kuma ka samu kulli ka samu gilli a cikin zuciyarka na cewa kai ma watakila za ka so ka rama ko kan wanda ya maka wannan aibu to da farko muna yaba wa shirin wannan gagarumin cibiya da bibiyan kalaman batanci wanda waɗansu kafafen yada labarai suke watsawa a najeriya wanda mu muna ga cewa hakan zai zama na cewa zai shafi harkokin mu na harkokin siyasa saboda ganin lokacin abun ya shiga ya fara tunkarowa to shine muke kira ga gwamnati lallai ta saka ido sosai akan wannan abu ai wannan abu ba a boye yake ba maganan eh, irin kalamai da ake musayar su a kafofin sada zumunci na zamani cewa kowa ya tsare gidansa ne yana ga in ba nasa ba ba mai kyau ba ne. Eh, daga ƙabilanci daga addinanci abubuwan da suke tasiri kenan yanzu a wannan fanni kuma gaskiya ba ƙaramin haɗari najeriya take suke ba a wannan yanayi saboda in ba an yi da gaske ba to wannan kalaman kaɗai sun isa su wargaza saboda haka dole sai gwamnati ta tashi ta yi abubuwa da ya kamata ta yi na takaita waɗannan abubuwa daga yin doka daga ah, ah, sa ido akan abubuwan da ake masawa a kafin sadarwa da kuma wayar da kan mutane su fahimci haɗarin waɗannan abubuwa. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.